الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin ga watan ramadan hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya jeje da sha ɗaya ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah maɗaukakin sarki ya sa ya huta inda muke gabatar da tasirin mata cikin sahihu bunu kasir wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abinda muke karantawa ya zama hujja gare mu kada Allah ya sa ya zama hujja ainihin wato akan mu mun kammala suratul alaq za mu tashi suratul qadari a wannan sura da za mu karanta ta suratul qadari a yanzu da ku ji menene ma'anan alƙadar? sannan kuma kamar yadda kuka sani yanzu an wuce goma ta farko an wuce goma ta biyu na da shiga goma ta ƙarshe sannan kuma abu ne mai sauƙi a gurin Allah ba dukkan wanda ya ga wannan watan bane yake da rabon da zai iya sake ganin wani wata ɗin na wata shekarar mai zuwa in Allah zai tsawaita rayukan Allah ka sa tsawon rayuwar yi mana amfani munasabatu hadhihi sura lima qablaha wannan surar dace wacce da surar da ya gabace ta ta fuska guda biyar ne fuska ta farko shine ja'at suratul adabi wannan surar da zamu karanta ta suratul adabi ta zo bil hadith an al qur'ani zata ta labada labari dangane da saukar alqur'ani fi tilkan lailatul mubaraka a wannan dare mai albarka shi yasa ake ce mata lailatul Qadari, ana ce mata lailatul mubaraka dare mai albarka wa kutima suratul alaqi suratul alaqi an cika karshen ta bil amri bis sujud lillahi Allah yayi umarni cewa in sujjada gare shi shi shi kadai wa Adamu al ila man yanha an hada sujudi da kuma rashin waigawa duk mutumin da zai hana ka ibada ya hana ka yin sallah Allah ya ce kakka waiga zuwa gare shi shi yasa ko ga a ka'ida saboda addini ya fi komai muhimmanci idan kina zaune a guri ko mutane na zaune a guri sai aka hana su yin addini to wajibi ne su tashi su bar gurin su je inda za su samu damar sabota ma Allah in dai suna da halin tashi su bar wannan gurin dan Allah dama abin da ya halice ka saboda shi shine dan ka bauta masa da wannan ne yace ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a Ƙasata tana da yalwa wa ka'anna alqur'ana yurshiduna ila ihya lailatul qadri kaman ƙur'ani yana ishara ne cewa wannan daren na lailatul qadri dole a tashi a raya shi allati sharufat wacce ta samu daraja bi nuzulul qur'ani wajen sauka alqur'ani yadda ta samu daraja da sauka alqur'ani haka ake buƙatan daren lailatul qadari a samu bi iktaris sujudi yawaita sujjada ga Allah wa tilawati fiha da kuma yin karatun alqur'ani a cikin wannan dara shi yasa za ku ga abinda Hausawa ke idan mutum ya samu wani abu sai ce sai ya zuba ruwa a ƙasa sai ya sha kuma wani wani abu na muna isa mu za ku ga sun zuba ruwa a ƙasa sun shafo to wannan maguzanci ne musulunci shine in kika ji labarin wani abu ya faru na jin daɗi to faɗuwa ake ai su zo da shukuri shi amfanin wannan sujjada duk inda kika yi Allah sujjada a doron ƙasa to kuma sai ya ba da shaida a kan ki gobe alƙiyama wannan wurin. wannan shi ne fuska ta farko kenan to shi yasa za ku ga na cikin haɗarin da wasu mata ke fuskanta yanzu amma idan addini bai dame su ba ba sa ɗaukar shi wani abu ba kowace mace ba ke take zaune da miji abinda duk take so na rayuwa yana mata na kuɗi na waye na waye amma in bai yin sallah ta damu ɗauka ko wanda sun san mazajen suna da matsala ta fuskar addini amma inda suna musu yadda suke so a rayuwa abin da ya dame su da matsalar mazajen amma in aka ce muku yadda iyaye ke saurin kashe aure saboda an kasa ciyar da 'ya'yansu ba suka damuwa ba su kashe aure saboda 'ya'yansu na fuskantar matsala ta fuskar addini a gidajen bana tsakaninku da Allah haka ne kuma haka bane shine abin da ke faruwa da kuma na cikin hikimar da yasa ko ga shari'ar musulunci ta ce idan mutum ya zo in za ku ba shi aure ku auna shi da abu biyu na farko dinahu na biyu kulqahu ta shi amfanin addinu dama lahira ne saboda yanzu don Allah cikin kunan mace ce ranta zai mata daɗi ta haifi yarinya ya mata tarbiyya ta kai shekara goma sha takwas ko wani abu makamancin wannan ta auren da ita ta gama rayuwa a duniya gobe alƙiyama. ita ta gaga ta an gangaro da ita za ta aljanna ta gaga ita an gangaro da ita za a wuta da ita da Allah cikin nan waye abin zai mata daɗi to in kuma aka yi rashin sa'a ba aka fada wa mara addini ba to kuma akwai wani haka yana iya faruwa ba sai sa Allah da ya tare sai ya yi ladina amanu qu kuma wa ahlikum ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta fuska ta biyu annahu ta'ala lamma khatama subhanahu suratul alaki. yayin da Allah ya cika ƙarshen suratul alaƙi bil amru bis sujudi ya umarci manzon Allah cewa yi sujjada wal iktirabi min Allah cewa manzon Allah ya kusanci Allah ta hanyar yin sujjada wa kana al maqsud min al iktirafi manufar cewa annabi ya kusanci Allah shine at ta'arruda bujuruwa lirahmatil fadiha min Allah ala al musalli saboda rahamar da take fararowa daga wanda yake yin sallah ana cewa mai sallah yana munajati da Allah subhanahu wata'ala ne abar ku ku duba ku gani ba a shigan sallah haka kawai tana buƙatar sai an ji an yi tsarki tana buƙatar sai an yi alauna. tana buƙatar sai an kira mata sallah tana buƙatar sai an mata iqama kafin an yi idan mutum ya zo ya tsaya sanda zai fara sallah wannan takbiratul ihram da ake mutum bai yin ta ya dauki duniya ya sanya ta wara a zahari yayi watsi da duniyar a bayan sa yace yanzu ba wani abu da yake da girma a gaban shi in ba girman Allah subhanahu wata'ala ba sannan hadisul qudsi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi ya ce Allah ya faɗa ya ce qasamtu salata na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu rabi na shi ne rabi na wani da kin fara sallah kika ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce hamidani abdi bawana ya gode idan kika ce arrahmanir rahim Allah sai ce asna alayya abdi bawana yayi yabo gare ni in kika ce maliki yawmiddin Allah sai ya ce fawwad ilayya amri bawana ya mai da al'amari zuwa gare ni idan kika ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah sai ce hazali wannan dama na wani ni kaɗai ake bautawa kuma ni kaɗai ake neman taimako na a abin da ba wanda zai iya an ba Allah ba ko wali abdi ma sa'ala shi kuma bawa na yanzu abin da zai roƙa ya tabbata gare shi to shi ne ya zamanto ita sallar ta zama gurin da ake kwararo rahama da mai sallah ɗau wasalatu la takunu illa bi qur'an kuma ba wanda zai yi sallah sallarsa ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah in babu karatun qur'ani dan dole mafi karanci shi ka karanta suratul fatiha ita kuma karatun fatiha wajibi ne a sallah zikiru fi awwal sura zikira fi suratul qadr da sai aka ambata a farkon suratul qadr dinnan cewa annal qur'ana rahmatun fi zatihi wannan qur'anin da kuke gani da muke karanta to shi kansa alqur'anin rahama ne sannan wa rahmatun fi zamanin ladhi nazala fihi Annan rahama ne zamanin da alqur'anin ya sauka wa huwa lailatul qadri shine lailatul qadri allati tatanazzalu al mala'ikatu fiha birruhi wanda a wannan daren mala'iku suke sauka har da mala'ika jibrilu wasalami alkauni da kuma duniya ta samu aminci a wannan daren fuska ta uku sharrafa Allahu rasulahu fi suratul alafi Allah ya daga darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abubuwa guda uku na farko ya daga darajar annabi a surar da ta gabata bin nubuwati da annabta daga lokacin da Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce masa ikra ikra su daga wannan lokacin manzon Allah ya zamanto annabi wa qahari kasmihi da kuma turmuza hancin makiyansa wadanta masu surutun nan ku daina mana surutu ko ku tashi ku fita falyada'u nadiya walyada'u zabaniya sannan wa sharrafahu fi suratul qadari ya daga darajarsa a cikin suratul qadari bi lailatul qadari da daren lailatul qadari abubuwa guda nawa guda uku Allah ya daga darajar annabi a wancan surar da kasancewarsa annabi makiyansa da suke so sai sun wulaƙanta shi Allah ya nuna ba su isa ba sannan ya daga darajarsa ta hanyar wannan surar a cikin suratul qadri sannan a cikinta akwai abubuwa guda uku <clears throat> kaunuha khairu min alfi shahri ita ne qadri kasancewar sa ta fi dare dubu kuma wannan ana maganan ibada ne fa gobe in ba na manta ba zan muku lissafi wallahi za ku ga cewa idan mutum ya rayu shekara 60 a duniya kuma sai keke da keke tsakanin sallarsa da yake da azumi da waye da ibadu wala za ku ga da ba kowa ce samun sa'a ba in iyaye tsantsar ibada ga Allah ta shekara goma sha biyar shekara arba'in da biyar da a wasu harkokin suke biyar. kun gani sannan al'ummar da ta gabata a baya wasu kamar mutanen annabu nuhu ya yi shekara tara da hamsin yana kiran mutane zuwa ga da'awa domin kuma hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya shekarun da ya a duniya shekara 63 to tunda Allah ya sa al'ummar ba ta da tsawon rai ba musamman yanzu kamar yadda muka ce muku yana daga cikin kusa a alama na cewa kiyama ta yi kusa za a samu a attaqarbu zama zamanin zimat yanzu kowa ya san cewa lallai kwanakin nan fa gudu suke tafiya suke to sai aka kawo wani abu wanda mutum zai yi kwabarin ɗin in Allah ya taimake shi wasu ibadu na shekaru da yawa domin bautawa Allah a dace da lailatul ƙadira a wannan daren yana daidai da kusan ibada shekara 80 da wani abu ne ba to kun ga <clears throat> sannan wata tanazzalul mala'ika tsohon ruhu fiha mala'iku da mala'ika jibrilu suna sauka a ciki sannan wa kaunu ha salaman kasancewar ta aminci ne hatta matsala ilfajiri hasi alfijir ya fito fuska ta huɗu. annallaha azza wa jalla amara rasul fi suratul alaq ya umarta annabi a suratul alaq bi an yaqra alquran bismi rabbih alladhi khalaq cewa ya karanta qur'ani da sunan Allah wanda ya halicce shi wasmi alladhi allama alinsana ma ya alam da sunan Allah wanda ya sanar da ɗan adam abinda bai sani ba a cikin suratul qadr al qur'ana wa nuzulahu sai ya ambaci qur'ani da Al-Qur'ani wa bayanin fadlihi da kuma bayanin falalar qur'anin da saukar qur'ani wa annahu min inda rabbihi zil azamati was sultan wannan qur'anin kuma daga wajen Allah yake ma'abucin buwaya da mulki al-alim Allah wanda yake masani bi masalihin nasi shi ya fi kowa sanin abin da ya dace da mutane Bi wa bima yusiduhum fi dinihim wa duniyahum da abin da ke taimakawa mutane a duniyarsu da addininsu wa annahu anzalahu fi lailatin laha min aljalali wal kamali Allah ya sauka da alqur'anin a daren da yake yana da girma yana da kamala ma qassatu suratul karima shine abin da wannan sura mai karanci za ta ba da labari fuska ta biyar yana daga cikin abin da yake nuna akwai alaƙa tsakanin wannan surar da surar da ta gabata wannan suratul alaƙi ba da arbi ta'ala suratul alaƙi ta fara da faɗin allah ikra wanta bi ƙaulihi wasu waqtarib ta ƙarin da ka yi sujjada ga kusanci allah والكتاب موجه فيها إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم زنتم فرقوا أنفسا تبشيزوا النبي وسورة القدر تتحدث عن نزول القرآن الذي أمر بقراءته mutum Allah ya ce wa annabi ya karatu to daga cikin abin da zai karanta ɗin wanda zai biyo baya shine alqur'anin ta zo tana ba da labarin abin da annabi zai karanta thumma inna suratul alaki sannan waccan surar da ta gabata suratul alaki min awwali ma nazala min alqur'ani tana cikin abin da ya sauka a farko na qur'ani wata ati suratul qadr ba'daha ta sai suratul qadr ta zo bayan ta litubayyana anna hadha alqur'ana dan ce mana wannan bayanin wannan qur'anin alladhi bada nuzuluhu bi suratul alaq wanda wato <clears throat> saukansa ifara da suratul alaq to unzila fi lailatul qadr adalan lailatul qadr aka saukar da shi sannan <clears throat> wannan surar da zamu karanta wato munasabar dacewa farkon surar da kuma ƙarshen sura na farko kuftita suratu bi dhikri al-layl wannan surar an buɗe ta da ambatan dare a cikin faɗin Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan aka cika surar da wato bin matsala'il fajiri, aka ambace ta farko da dare sannan aka kulle surar da magantan asuba dan Allah ce, salamun hiya hatta matsala'il fajiri. fuska ta biyu anna hada tanzila wannan saukarwa ta fi lailatul qadr yana daren lailatul qadr ne wa azamu salami fiya huwa nuzulul qur'an to mafi girman aminci dama a doran kasa shine saukar qur'ani Jin masifan nan da kuke gani duniya na ciki wallahi ba wani abu ya jawo duniya masifa da rashin zaman lafiya ba sai saba wa manzannin da Allah ya aiko yanzu idan akwai wata a nan gurin in aka je asibiti aka ce an mata operation wanda san tana fitowa daga ɗakin tiyata likitan da ya mata aiki zai ce duk wani abinci da yake da nauyi a yanzu ta haƙura da shi zuwa wani lokaci wannan shi zai ba ta damar nan gaba ta iya cin abinci na dindindin likitan ko da zai sa dokan nan ko da ba musulmi ba ne saboda yanzu an yadda sananne ne ƙwararre ne a wannan bangaren. idan ana so a zauna lafiya nan bu dokarsa to ana fito da wata a ɗakin tiyata sai aka ce to ga dokar da likita ya sa ya ce kar a bar kikici duk wani abu mai nauyi sai dai a ba ki shayi shi ma shayin babu biredi sai dai a ba ki a matsar ruwa ruwa sai kika ce likitan banza a kawo miki tuwon shinkafa miyar taushe ki ɗiba sai kuma yan uwanki sai suka biye miki sai suka kawo miyar taushe sai kika ɗiba kuna ganin idan aka bar mace a wannan yanayin ta ɗibu mai taushe ba za ta taushe ta bakwa yanzu masifar da za ta shiga ina ganin watakila saboda sabon aiki ne su ya fi masifar da take ciki kafin a yi mata aiki saboda saba ma mai saba ma likita da aka yi ku duba ku gani idan za a hau jirgin sama ga duwan ya hau jirgin sama irin mugun takaɗan da ake yi a kiyaye kaza ba a yadda a shiga da kaza ba da ƙa'ida sai an bi kaza sai an bi kaza wannan me yasa suke tsayawa kai da fata wanda ya jirgin dokar da yawa jirgin ya an bi ta saboda yana ɗauke da rayukan mutanen da ana yin kuskure aka saba dokar wallahi ko ya tafi sama yana iya talwatsewa kuma wani jirgin yana ɗauke da mutane sama da mutum ɗari to yanzu dan Allah ɗan adam yi wani abu yanzu waccan ba mota ba ce wanda ya yi ta a tsarinta ta ku ga akwai wajen zuba ruwa akwai wajen zuba injin oil akwai wajen zuba fetur to sai wani yanzu ya ce shi ba zai bi wannan ƙa'idan ba inda ya ce a zuba fetur ruwa zai zuba inda ya ce a zuba injin oil fetur zai zuba sai tattanza hanya kuna ganin mota ba za ta samu matsala ba to wannan fa shine kwatankwacin abin da yake faruwa a rayuwarmu Allah ya turo annabawa da tsari da ya dan adam manuwal din da zai sa dan adam din ya zauna lafiya shine qur'ani to sai kuma mutane suka iya da su bi tsarin qur'ani dan su zauna lafiya ku je ku duba ku gani tun daga kan annabi duk al'ummar da Allah ya yi mata ukuba dalilin da yasa ya mata azaba annabawan ya turo ya ga yadda yake so ayi, su kuma suka saba ma annabawan suka ce ba za su ba shi kuma Allah ya musu ukuba akan wannan to babban musifa ta farko a doron ƙasa ita ce sabawa manzannin da Allah ke aikowa shine abin da ya hana duniya zaman lafiya ko kuna ganewa shine abin da ya hana duniya na to shi alqur'ani huwa masdarus salah an saukar da shi ne don ya tushen zaman lafiya ga al'umma wa ɗariƙul amni limanin ta zama bi manhajihi Sanan ya zama hanya ta aminci ga wanda iri zumci hanyarsa wallahi ba yadda za a yi al'umma ta ɗauki littafin Allah shi aiki da shi Allah bai bata ta zauna lafiya ba kuma ba yadda za a yi al'umma ta bujire wa littafin Allah ba ta da alaƙa da shi alaƙa na aiki Allah bai ta turo fitintinu da rashin zaman lafiya a cikinta ba yanzu in ba yanzu ba da shekarun baya a nan kasar abinda kuwa ka ɗauki ƙur'ani ta littafin biyan bukata in kina da wani abu ki je a rubuta miki ƙur'ani ki shanye ba wai a yi karatun shi ba a ɗauko ƙur'ani daga duniyar karatu a sashi a duniyar aiki ba ka ɗauka ɗauki ƙur'ani ba kuma wannan suka zo suka ɗaura mutane akan wannan sharrin da wannan asasin malaman bid'a ne dillalan sharri wa haka mai bima fihi hukunci da abin da ke cikin ƙur'ani shi kadai zai sa ya zauna lafiya aka za mu ji suratul qadari akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر malam ibnu kasir yake tafsir surati lailatul qadr wa hiya wannan sura a makka ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace inna anzalnahu nahu. Mune muka saukar da shi alqur'ani fi lailatul qadri a cikin daren da yake yana da daraja wama adraka ma lailatul qadri mai sanar da kai daren da ake ce masa yana da daraja Allah yace lailatul qadri wannan daren da yake da daraja khairun min alfi shaharin dare ne da ya fi wata dubu alkhairi tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka war ruhu da mala'ika jibril fiha a cikin wannan daren da idni rabbihim da izinin ubangijin su min kulli amrin da kowane irin al'amari salam wannan daren aminci ne hiya ita kanta tun daga farkonta hatta matsala alfajiri har lokacin da alfajir zai bullo imam bunu kasir yace yukbiru ta'ala Allah yana ba mu labari annahu anzala alqur'ana lailatul qadri ya saukar da alqur'ani lailatul qadri to dalilin da yasa ake ce masa lailatul qadri dalilai ne guda uku ba guda ɗaya ba na ɗaya ana ce madaran daren nan dai lailatul qadri saboda girman da yake da shi a wajen Allah akwai alƙadaru da ma'anan ta'azimu ba haushi idan wani abu ya faru sai ku ya ce wai wa ma ƙadarun laha ko wa man kadarun lahu aka yi to ba wata aya a ƙur'ani wa man ƙadarun lahu ba haka aya take ba ayoyi ne guda uku akwai a suratul al'ami akwai a suratul hajji sannan akwai a suratul zuma cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi abinda kuma ayat take nufi shine ba su girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi ba ba wa man qaddarallahu ba kusan su suna janta ne a babun abinda Allah ya kaddara ku to ba haka ayat take ba abinda ayat take nufi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba to ana kiran daren nan ana ce masa lailatul qadri ne saboda girma da yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na biyu ana cewa daren nan lailatul qadri ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya takure haƙiƙanin sanin yaushe ne a goma ga wata kamar da zamu gani za ku mu karanta asali akwai lokacin da manzo Allah ya fito dan ya faɗawa wa sahabbai cewa ran kaza ga watan kaza ne kawai ya samu ana rigima garin tsayawa ya raba rigimar da yake tsakanin wani da wani shi kenan sai aka mantar da shi sai ce tafi da haka ne ku nemi tafiyar a goman ƙarshe to takura ta ta yadda Allah ya bayyana wa mutane haƙiƙanin yaushe ne a goman ƙarshe wannan ana kiran alƙadar da ma'anin attadiyi kunta ta abu kamar yadda yi magana a kan annabi yunus ya ce wa zannun iz haba mugadiban fa allan na alaihi wanda akan wannan ne za ku ga yana ta tabbakuwa qur'ani Allah yana ce Allahu ya yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya ta ya takura ga wanda ya ga dama ku boye daren a ce kawai yana goman karshe a neme shi wannan zai sa dole wanda ke neman lailatul qadri ya yi hakuri ya tashi ya bauta ma Allah a goman karshen saboda koma dai wani dare ne in dai mutum yana da tabbacin ya ibada a goman ƙashe ya san ya ci karo da lailatul qadr sannan abu na uku ana kiranta lailatul qadr ne saboda a cikin ta ne ake budget din da za na shekara kada ka kake bari a zo yin budget ba kya nan in aka zo yin budget ba kya nan alƙadaru da ma'anan at-taqdiru qaddara abubuwan da za na shekara wannan kuma a babin taqdiri malamai suna da abin da ya shafi mataki ainihin wato guda hudu to wahiyar lailatul mubaraka ita ce dare mai albarka allati qala Allah wacce Allah ya faɗa yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka da haka dare ce wacce take da daraja shi yasa ake ce mata lailatul qadri Allah ya kira ta ya ce mata dare mai albarka wahiyar lailatul qadri wahiyar min shahari ramadana tana cikin watan ramadana kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ya faɗa yake shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan nan da muke ciki ne aka saukar da alqur'ani Ƙala gairu wahid ba mutum ɗaya ba daga cikin malamai magabata sun faɗa cewa anzalallahu alqur'ana jumlatan wahida Allah ya saukar da alqur'ani lokaci ɗaya من lauhi المعفوس daga lauhin mafus. Ila بيت العزة من السماء duniya. a wani guri a sama ana ce masa baitul izza a sama ta daya kuma nazala mufassalan bi hasbil waqa'i na alqur'ani daga nan aka dinga saukar da shi ɗaya bayan ɗaya gwargwadon ababan da ke aukuwa a doron ƙasa fi salasin wa ishirina sana ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin shekara 23 ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ثم قال مؤذما لشأن ليلة القدر sannan Allah ya faɗa yana mai girmama sha'anin lailatul ɗinnan din nan allati tasabi inzalil qur'anil azim fiha wanda ike banta da saukar alqur'ani mai girma a ciki qala sai ce wa ma ma lailatul qadr sai ce lailatul qadr khairun min ɗan shahr me sanar da ka abin da ake ce masa lailatul dare ne da ya fi wata dubu alheri dare kwaya ɗaya. to daga nan ne malamai suka ce menene dalilin da yasa watan ramadani ya fi kowane wata cikin watannin Allah dalili kawai fa shine an zaɓi saukar da ƙur'ani a cikin wata menene dalilin da yasa ko ga Allah ya ɗauki daren nan shi shi kaɗai ya ba shi darajar da ta fi wata dubu a duniya saboda saukar da ƙur'ani a cikin wannan daren na lailatul qadari menene dalilin da yasa a duk cikin mala'ikun Allah mala'ika jibril ya fi kowane mala'ika daraja saboda sakko da ƙur'anin da yake zuwa ga manzan Allah kamar yadda Allah yake na zalabi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisani arabiyyin mubin menene dalilin da ya sa manzan Allah ya fi kowane annabi daraja da kima a wajen Allah saukan masa da wannan alƙur'anin ne da haka manzon Allah su ya ce to khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu shi yasa alherin farko da za ku kokarin ɗora yayanku a kansu don sun taso duk abin da za su karanta a rayuwarsu wallahi ku nuna musu cewa bai kai littafin Allah kima ba ku dinga sama ƴaƴanku haka su dinga jin cewa ko me suka karanta a rayuwarsu kowane irin ilimi suka karanta wallahi bai kai Qur'ani kima ba su dinga jin a haka a wani gashi nan mun lalace yaya kowa ya sa ɗansa mun cusa musu sun fi ganin girman karatun boko sama da ƙur'ani eh? shi yasa yau ga aran ma da sittin ɗinsa amma da zai zo neman ƙyar wata a cikin ku a ce wani sanata ya zo lalawa za a kaya ƙaran ma ba a kaya zo ba sanda ya zo da ƙur'anin sa ido cin ba za a ce yarinyar nan tana da farar ƙafa ba amma sai lokacin da aka ce wanda kuma la sauya ne masala ba za su taɓa zama ɗaya ba ba daidai ba ne wallahi ba ɗaya ba ne so wannan shi ne shi yasa ko ga yana daga cikin laifi babban mutum Allah ya bashi dama ya haddace wani abu na Qur'ani ya bari Qur'anin ya zai idan Allah cikin kuwace ce yana za a ba ta jakar zinari sai a ganta kai a hanya tana tafiya tana watsi da zinari ana miki magana ana cewa wanta zinari kina zubarwa kina cewa wallahi abubuwa ne suka manya shi yasa ko ya faɗi ban da lokacin ɗauka da Allah waye za ta yi tsokon a cikin to kimar fa qur'ani a gurin Allah ta fi wannan fa yanzu kun san ai mutumin da yake dauke da jakar zinari yana tafiya yana zubiya ana wani yana zuba yana cewa eh na sani amma abubuwa ne suka yawa ba lokacin da zan tsaya dauka ku dai san yi ɓanna ku to shine mafi girman a ce wanda yake da alaka da sanin wani abu na littafin Allah ya bari abin ya guji. shi sa cin amanar farko da za ku yi mai ƴaƴan ku wallahi ku basu babu karatun addini wannan ita ce cin amana mafi muni da za ku yi mai ƴaƴan ku to shine malam yake cewa wal qawlu bi annaha afdalu min ibadati alfi shahr magana cewa wato fi ibadar shi wata dubu laisa fi halilatul qadri babu dalil lilatul qadri a ciki wa huwa ikhtiyar ibn jarir shine zabin ibn jarir wa sawabu la ma adahu kuma yace abin da yake shine daidai banda ita din ma'ana a cikin fim wata dubu da ta yi banda ita ita kanta tana da nata darajar sannan ita kanta kuma ta fi wata dubu alheri kuma ana maganin ibada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum Allah ya taimake shi ne shi ne yake walan ma kana lailatul qadr yayin da na manta wannan daren na lailatul qadr ta adilu ibadatuha ibadatu alf shahr ibadat yayi dai da ibadar wata dubu sabata fi sahihaini an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce man qama lailatul qadr man qama lailatul qadr dan mutumin da ya miƙe garan lailatul qadr imanan wa ihtisab da sharadi ba da riya ba da imani sannan dalili ba wai kin je sallah bane ko ibada dan in an zo ana bada labarin cikin masu kokari wajen zuwa sallah kici aiki ma kin shiga ciki ba shi yake magana ba dama kin yi ne dan neman lada a wajen Allah shi manzan Allah ya ce gufi da lahu ma ta kaddama min san duk abin da ya gabata na laifukan mutum an gafarta min sannan malamai sun ce wannan ana maganar laifuffukan da suke ƙanana ne manyan laifi riskan lailatul qadri bisa a yafe wa mutum wallahi sai mutum ya tuba wannan ita ce ita kuma tuba mun sha faɗa a wasu gurare cewa tana da sharaɗi ya fi guda tara wa qawluhu fadin Allah ta'ala da yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku na sauka a cikin ta da kuma mala'ika jibrilu bi idni rabbihim ay yaqturu تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها yawan sauka a ciki saboda yawan albarkata. wal mala'ikatu ya ma at-tanazzulil barakatu war rahma mala'iku suna yawan sauka tare da saukan albarka da rahama amma yatanazzaluna inda tilawatil qur'an kamar yadda in ana karanta qur'ani suke sauka Ke sa na faɗa muku na ci manzon Allah ya faɗa cewa yanzu nan gurin ɗakin Allah ne shi kuma ƙur'ani idan an zo ana karantawa abinda Allah ya ce wa idan ƙur'an ƙur'anu fastami'u idan ana karanta ƙur'ani ku saurara idan iyanan Allah kaɗai ya tsaya bai ƙara bayani ba ya isa sannan sai ƙara cewa an siki kuma ku shiru bai dace ba idan rahamar da ake so a dinga samun wurin karatun ƙur'ani tunda kuka da Allah ya ce ku saurara sannan ku shiru ke faɗi illa dalili sai ce la'allakum turhamu tabbas idan ana karatun qur'ani kuka saurara kuka yi shiru to tabbas Allah zai muku rahama to da an zo inda ake karatun qur'ani in aka ƙi yin shiru aka ƙi saurana to abin da ya kamata a samu na rahamar Allah ba za a samu ba to kuma an zo inda ya kamata a samu rahamar Allah an zauna yadda aka zauna haka aka tashi na ga rubuto man tambaya akwai wanda an ce suna surutun an musu magana sai su ce wai da Allah ya buɗe masa bakiya ba za su yi magana kun ga wannan ba daidai ba ne wannan bai dace ba ba wanda ya ce ba za ki yi surutu ba illa lura ta kama ne sai an yi magana wannan babansa daban amma surutu na ba gaira ba dalili kuma a ɗakin Allah gaba ɗaya awa nawa za a tashi in an tashi shikenan in ma bututun indi za a bashi a roki ta magana unguwa shikenan ki ta magana to shi ne wai hiduna bi hilakin zikir suna kewaye halƙoƙi na zikiri yanzu nan gudun ba sai an zauna an yi da'ira ba haka ake ce masa halƙa a'a duk inda za a zauna ana ƙoƙarin karantar da mutane halal gashi su yi haram su guje masa sunansa halƙa ce ta zikiri inda za a zauna ana ƙoƙarin karantar da mutane littafin Allah sunansa halƙa ce ta zikiri wa yadda una ajnihatahum li talibil ilmi suna shimfiɗa fukafuki yanzu duk wacce ta taso daga gidansu za ta zo inda ake karatu saboda girmama karatu manzo Allah ya ce za a sa mala'iku suna mata farisi na girmama hatta do hatta kuma ba bisiriki ta aziman lahu saboda gaskiyar abinda mutum yake girmamawa gare shi wa amma ruhu amma shi ruhu faqila huna bihi al murad bihi huna jibrilu mala'ika jibrilu shi ake nufi dan a nuna cewa yana da wata daraja ta musamman ya ka ce tanazzalul mala'ika ta ya ka ce wa ruhu ya hadda mala'ika jibrilu ma duk suna sakuwa a wannan daren shi shi sa suka ce bambanci tsakanin tanazzalu a nan gudu da kuma wanda ya zo cikin suratul fusilat ta tanazzalu da ta'un guda biyu wancan ta tanazzalu na daukar rai wannan kuma tanazzalu na sauka ne a daren lailatul qadri da shi wannan daren saboda so ɗaya ke maimaituwa a shekara shi yasa aka ce tanazzalu amma wancan ta tanazzalu babu ranar da mala'iku ba sa sauka su ɗauki ran ɗan adam shi yasa aka ce ta tanazzalu na san yau a garin nan za a yi mutuwa ko amma yi ko zama san an an yi a duk cikin sakonni ba yadda za a ce maka wai a garin da kake ko a area da kake ba a yi mutuwa ba ana yi tun da kullun sauka suke su ɗauki rai ke sa aka ce ta tanazzalu shi kuma dama ran dan adam da kuke gani aro aka dauka aka bashi asalin shi dama daga sama yake da kika sai kwana 120 a cikin cikin mamaki wanda za su hura miki rai daga sama suka zo in sun hura rai sai su koma sun gama nasu aiki wanda su kuma za su zo karɓar ran in lokaci sai su ma daga sama Allah zai ƙara turo su za su zo su ce ki ba su kuma a ko lokaci ya za su karɓa kuma wanda yake musu ya ce ba zai iya baya ba ba ne wa ruhu rai dama da dan adam aro aka ɗauka aka kuma wanda suka bada aran akwai lokaci ne za su zo su sun zo abinda suka bayar aro za su ba wani ɗan adam ne sai musu ya ce ba zai bayar ba babu to da an raba gai kan rai da gangar jiki shi gangar jiki asalinsa daga mai yake daga ƙasa min haka laƙalaku shi kuma ran asalinsa daga ina yake daga sama shi ran ta koma zuwa ga asali gangar jiki sai ta koma zuwa ga asali shi kenan kawai dan adam ya daga ga in mutum ya tsaya bautar fatar sa bautar jiki ya ƙi wa ruhin bauta to shi kenan daga lokacin mutum sai gane cewa ya ɓata lokacinsa a rayuwa kwata-kwata cikin da bai kamata a ce a nan ya ɓata wato lokacinsa ba wa qawluhu ta'ala min kulli amrin qila salamun hiya min kulle amrin ita daren lailatul qadri aminci ne na kowane irin al'amari wa qila aidan am mujahidin fi qawlihi salamun hiya qala hiya salimatun la yastati'u shaytanu an amala fiha su'an dare ne da take lafiya lau hatta shi dan bai samun damar aiwatar da abubuwa marasa kyau a ciki au ya amala fiha azan ko ya aikata abin da yake na cutarwa ne a ciki wa da qatadatu wa ghayruhu tuqda fiha al-umur akan ƙaddara al'amura amra a cikin ta wa tuqaddaru al-ajal wal arzaq Allah yake yin na arzikin shekara ba na asali ba da wannan daren ake ranar daren yanzu za a yi budget ba kenan da shi kenan wadda ta san mutum ya bari yanzu yau muna wata rana laraba ku talata ku yanzu yau talata yau talata eh? yau talata yanzu kun ko da talata mai zuwa za ta zabi ba gaba ɗaya yanzu ba maganan azumi ake wasu ne maganan kuma sallah don bai wuce saura kwana uku ba magana ramadan yi ne ya ƙari sai sa yanzu dole ne mutane sai sun takaita doguwar fira su kwanta da wuri don mutane su tashi fi abin da ya kamata ina tabbatar muku da cewa ba duk wanda ga waɗannan kwanakin ba ne guda goma Allah zai ara mai lokaci ya sake ganin wasu shekaru Allah ya sa mu dace kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake fiha a cikin ta ne yufra kullu amrin hakim ake raba kowane irin al'amari mai hikima Allah ya ce amran min indina kuma al'amari ne daga gurin mu wa qawluhu salamun hiya hatta matla'il fajr an ash-sha'bi fi qawlihi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr qala sayyidi tusallimu al-mala'ikatu laylatal qadr mala'iku suna yin sallama a dalil lailatul qadri ala ahli al-masajid akan ma'abuta masallatai hatta ya ɗalu alfajiru har sai alfijir ya fito wa ƙala da su bin zaidin fi ƙaunihi salamun hiya yani hiya khairun kulluha laisa fi hasharun ila matsala'ir fajiri dare ne wanda yake dukkanta alkhairi ne babu shari a ciki tun daga da za ta fara har zuwa lokacin da alfijir zai ainihin wato ceto amma su yan shi'a sun ce inna anzallahu ba ƙur'ani aka saukar ba ali bin abi talib aka saukar aka suka faɗa a cikin tafsiransu yana nan cikin al ƙur'ani fi tafsir al-qur'an sun ce inna anzalnahu fi lailatul qadr sayyidina ali aka saukar sannan lailatul qadr din sun kina na faɗi mace saboda Allah ya ce salamun hiya wai da miri na hiya yana komawa zuwa ga ita na na na Fatima sai yasa Allah ya kiyaye duk yarinyar da ta duk yarinyar da ta shi'a to ku mata kabbara guda hudu ko da kun ga tana tafiya a doron ƙasa abin da ya rage kawai shine ta mutu abin ne ta amma wallahi ta gama mutuwa wannan shine wanda ka duk matakin da za ku ɗauka in kuka ji an ce ga ko tuhumar mutum ake da shi an ce ya raƙo yana neman ƴan fito wallahi ku ɗauki mataki wani lokaci iyaye mata kuna da son zuciya yanzu nan cikin ku ba wanda zai yadda yanzu Allah kina da ɗa sai ka ce ga wani yana iya zagin mahaifi yan Allah kina iya ɗauka aiki ki bashi eh da sai aka ce ga wani aƙidarsa shine zagin matan manzan Allah zagin abokan manzan Allah wanda a ciki matan annabi iyaye ne gare mu da nassin ƙur'ani ni wallahi ko inda sun san cewa wanda ya zo yana neman isu yana da alaƙa da shi'anci amma wallahi tallahi saboda kawai yana da kuɗi a cbn yake aiki suka shafa ma inan sun soka suka ce ai duk addinin ma lalibi ake a du wadin lalibi ake a du na ce a ƙarya ne mukan haske muke lalibi wallahi mukan wallahi ba a duhu muke lalibi ba wadda haka ku ji tsoron allah a zo yarin ya kakata su a sa mata suna aisha wani kawai daga baya saboda inda yake wa na aisha ka ga in ta zo gaban ka ta amsa sunan aisha ka hala kai maka a matsayin ka na mahaifi amma an ji an canza mata tunani ta canza sunan ka samu yaro da abubakar ko umar ko usman ko wani abu makamancin wannan Kaga ga a gaban ka mutum ya zo ya ce allah ya tsine ma awwal yana nufin abubakar allah ya tsine ma sani yana nufin umar allah ya tsine ma salisu yana nufin usman bala'in shi'a ya wuce duk yadda mutane suke tunani sannan ga kuma su ma 'yan ɗari kunnan yanzu fama ake ta yi da su yanzu yawa daga cikin wanda suka taso yanzu ba su san bala'in da aka ceto a baya ba amma ku tambayi tsofaffi masu shekaru an yi shekarun da ada mutum ko faduwa zai sai kira sunan shehu abdulkadir jelani ko shehu ahmadu tijjani ko shi usman dan fudu sai da aka jina kiran sunan Allah a kasan nan kaf gaba ɗaya ada da to da aka zo aka karantar da mutane ne aka abin nan wanda aka ba wani wanda ake ki ki haka kawai a'a babu wannan rigingimin da kuke ganin su sun so yanzu in baka sani ba kawai baka sani ba magana ce ta bautar Allah da bautar wani Allah ita ake shine kawai an fahimta wadda ka wani an yi wannan bayanin wani sai ce wai ana zagin yan ɗari ka wadda ba zagin su ake ma watakila kafin mu rufe karatun da na zo da wasu miliyoyin in na muku kuji na irin abin da suke faɗa na rashin jadabi ga Allah da manzan Allah hmm? da yawa annabi gatsi a faɗawa annabi ba ma annabi ba har Allah ma faɗa mai magana da aka ga dama ake aqida ce da aka zaka gina mutane akan cewa kowa yana zama Allah eh wani ɗan ƙur'ani zalla ya je zai yi muƙabala da wani shi bai yadda da hadisai ba Ya je zai yi muƙabala da wani a bai sani ba ɗan haƙiƙa ne wanda suke cewa kowa Allah ne kawai ana zauna sai kalli ɗan ƙur'ani zallan ya ce amma dai kai na baka ilimi ya ce a kamanya ka bani ilimi ya ce ainihin nan da kake gani ni kai na Allah ne wannan ilimin da kake ta kama da shi hali na baka shi a yi to daga nan fa sai kallo ya koma sama shi ya zo zai muƙabala zai kare cewa hadisi ba gaskiya bane sai ya wani ya ce ma ai ilimin ma shi ya bai shi yanzu kai Allah ne yake a kware kwa ai wannan qur'anin ma da ka taho da shi magana ta ce ni na saukar da shi ai hmm? gani to ranar ne sai ya ga ya ga wani bala'i ya fi karfin nan shi hmm? tun makadi kila sannan an ce inna ha ta kunu fi awali lailatin tana kasancewa a farkon dare ne min shahar ramadan a farkon watan ramadan ku ko kila wasu malamai suka ce lailatin tisa ta ashara dare na goma sha tara wasu suka ce lailatin tsini dawa ashirin dare na ashirin da ɗaya le hadisa abin sa idin al-kudiri kala yake cewa ita kafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah ya yi itikafi fi ashirin awakhir min ramadan a goman ƙarshe na watan ramadan wa a tasafna ma'ahu sahabbai suka ce ma muka itikafi tare da annabi fa atahu jibrilu sai mala'ika jibrilu izuwa manzon Allah fa qala sai ce inna alladhi tatlubu maka abin da kake nema yana gabanka fa atakafa al-ashara al-awsata sai itikafi goma na tsakiya ba ta kabna ma'ahu sai muka yi itikafi tare da shi fatahu jibrilu sai malaika jibrilu izo fa qala sai yace allazi taddubu amamaka abinda kake nema yana fa gabanka kun ga an taɓa yin lokacin da ashe manzon Allah ya yi itikafi kwana talatin gaba daya goman farkon yana neman lailatul qadri malaika zai ce a'a ai abinda kake nema yana gabanka sai ba a faɗa mai goma ta biyu ya sake shiga itikafi aka sake zuwa aka ce masa abin da kake nema yana gabanka sun makaman da biyu katsiban sabiha ta 20 na ramadan wannan rana ta 20 manzan Allah ya miƙe ya hudu ba faƙali sai ya man kana da ita kafa ma'i duk mutumin da ya ita kafi da ni na kwana 20 waliyar ya koma inni ra'aytu lailatul qadr wa inni unsituha wa innaha fil ashr al awakhir wa fi wutri sai manzan Allah ya ce an nuna min daren lailatul qadri sannan tana cikin goman ƙarshe sannan ana samun ta a wuturi ne 21 23 25 da tara. wannan ne wuturi wa ka ra'aytuka anni asjudu fi tin wa ma'i manzo Allah yace na ganni kaman ina sujjada a cikin tabo da ruwa kana saqaful masjid jaridan saman masallaci taba ake sa masa min al na itace kun san wani abu da zai ba ku mamaki asali gyaran masallaci ya kamata a ce ana yin shi baina baina ne manzo Allah ya faɗa daga cikin alama na tashin alkiyama ya ce nan gaba alkiyama ba ta dawo sai mutane sun dawo suna alfahari da masallaci rai yadda malamai sun ce cikin ashiratu sa'a da annabi ya faɗa akwai ababen da yake abin zargi ne akwai ababen da yake mamdu ne ba abin zargi ba ne yanzu ya ce yana daga cikin ashiratu sa'a za a samu kasaratul aswa yawan kasuwa inda mutum sai ya gida in ya gida sai ya dawo sai ya buɗe shaguna a cikin gida. abinda da in ka fito sai ka je kasuwa za ka samu kana fito yanzu ungo ku sai ka ga saboda an mayar da unguwar gurin kasuwanci ku ga da mace da miji kowa yana kasuwa shi ya fita kasuwa ita kuma a nan gida bai yadda ke zaman banza ba shi ya hada wani shagu da ita tana siye tana siyarwa a nan shi ma yana siye yana siyarwa mai a can to wannan yana daga cikin ashiratu sa'a kasaratul aswa yawan kasuwa kowa ya zama dan kasuwa ana neman kuɗi ta kowane hali yana ciki to haka za a samu yawaitar attabahi wuce gona da iri wajen tsawata masallatai to in abu ya zamanto an wuce gona da iri Allah da ya ce a tsawa a zo ku zo zinatakum inda kulli masjidin wannan babu laifi amma kowane irin abu ana buƙatar a dinga tsayawa ƙasa tsakiya ne sai ku ga mutanen unguwa suna fama da mugun bakin talauci sannan an zo a unguwar da masallacin ba shi bane bukatar su kai ba ma mutanen unguwa ba wani lokaci limamin ma da yake jan sallah shi shi in ka kalle shi za ka ga wani ya sayyadi da shi wallahi saboda yana fuskantar matsaloli na rayuwa a haɗa shi da ma keken masallaci gashi an mai tsawa an gyara shi duk wanda ya shigo masha Allah amma shi ala gafarta malam ko albashin kirki mai da shi yana neman yunwa na neman ta kashe shi to gara a bar masallaci kar a kawata shi da kawa ta wuce gona da iri amma wanda suke zuwa masallacin a ginin yadda za a taimake su a karantar da su ilimin yadda za su yi sallar ba a kan jahilci suke yin ta ba da a zo a gina masallaci a kawace shi ta wuce gona da iri ba a karantar da mutane sallah ba jahilai ne haka suke zuwa wallahi sallah sai zamanto akwai matsala wannan shine to shine sai yake ce ma wa ma na min fi as-sama'i ba ma ganin sama akwai wani abu A fada'at aza'atu sai wani yanki ya zo, na girgije mara kauri a mutsirna sai aka yi mana ruwa a salla bin annabi hatta ra'aytu asar tini wal ma'i Allah ya yi mana salla har sai da muka ga gurabun taɓo da ruwa ala jabhati rasulillahi akan fuskar manzan Allah tasdiqar ru'iyahu saboda ta mafarkin manzan Allah a wata ruwayar wa lafzin min subhi ihda wa 20 daya wato 21 qala shafi'i wa hadha al a asahhu riwayat wannan shine hadisin da yake inganta wakila wasu malamai suka ce lailata wa 20 li hadith abdullah ibn unais fi sahih muslim وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم أن قصد دوات رواية ألا شيني ما في سن وأنا نونا من شوى لوقة سياعي لا مجبو بي وقيل تكون ليلة خمس وعشرين سنة قصد شوى جلين عشرين بجر saboda abinda بخاري ya أنتي أنيميتا ce a neme ta daga nan magana ita tafi zai shigo ga wanda za su iya zuwa su je su yi ɗaya ta ko kuwa yawa ba dole sai kwana goma ba cikin a ko kwana nawa ne wanda zai iya zuwa ya ji Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya biya mu kowa bukatun sa na alkhairi abinda muke jin tsoro na shari Allah ka tsare mu da shi Allah ka sa muna daga cikin wanda za su zama intattu a wannan wata abinda muke ma Allah na kurakurai da laifuffuka Allah ka yafe mana na daidai kuma Allah subhanahu wata'ala ya karba Allah ka tsawaita rayukan mu cikin aikin alkhairi Allah ka tsawaita rayukan mu cikin aikin alkhairi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين